in allah subhanahu wa taala gana barkello hakkatinu nogondi oga taxudo kebe yela lagananne on dorangani Uga kubonu mukko yala lagana barkeridi nonaha bagidi ken palle maremu telenkandano allah subhanahu wa taala gara maxa gemme kebe ñangoɗangan lenki kodo kaga taxo ke bera be kundu ayani na twaxun nonego ko medangani na mi simmanda noxondi na mi hakkilu ɲankandi kempi noxondi allah garo gemundi kitabe kebe sugandindenga gemu ya kenya nawaqidu islam لشيخ الإسلام muhammad ibn abdulwahabi rahimahullah ayani kitabin ga kebe ganin nawaqid al-islam ayani islama ku abono finu ke kitabi yani amun na hantenni siri faidan gabin ga nogondi akinga muhammad ibn abdulwahabi rahimahullah ka adatihi a kitabun na ke mogondan biyadi an ni nyiniya na hanfo koren ya ni nogondi an ni nyini ka kitabe ke diga munni diga laban to nyai an na nyini ka kitabe ke ni kitaba kitabu kitabe kore fe an ga tina wa ga ben wutu siren magangana la haqarna ara durkoto nya tirindi ado dume ye no nogondi allah demandendi mangara an muru honkita nogondi wo billaga digamunu kitabe ke nogondi wona fini yogonu bangandi ku benu jongintenga fannu ke yimme jatenga ma jongintenga kitabe ke bangandindenga boyni kitabu gume kagadi kitabe ke saha rahimahullah ara kitabe ke saha finu sikka kamma kenni gongonde ñayi aro nogoɗum kullaku kendu kanundinde boyna digamuni hinu a kamma iterne ko finu sikki a nogondi ka serella waccinoɗan gani o billaga taxun nanti ona kitabe qara mona kitabe daga wona bangandi a jongin tenga hadamaren min cila ma humbono ndindenga ma hadamaren min cila ma kumbono yenga mani sigo ganta fo karna kebe tenga na silama kuncino ndindenga a silama kuncino ye hubi tenga ken wona ken kara ayan ga ke karna onata kamandangani nanti allah subhanahu wa taala gadi qur'ana ke yankandi ada qur'ana ke tagandi tagandu fillahi tagandi ngano allah subhanahu wa taala daga killenya koyoyi tagi komo ogan kawani ke allah subhanahu wa taala lingumbatu mogombe ogan kawani ke allah subhanahu wa taala dungen kita mogombe ugan kawana ngula linginta ko mo kebe duna kiru no gonde allah subhanahu wa ta'ala la kenya dangani una duru ko ta no ara kille tana bangando dangani kenni maniya kenni ike allah subhanahu wa ta'ala kamma ma kumma no ganta kitana ara ken karaga na bangandula ngani kitabi ke onaka tulato nai ada koyo ike idi nan tay e khairin kitana khairi ke banga urnu katai khairi ke be anga kanna allan ta ma fakka abadan na kita tan nan bidaka kamma ta hakkala tenkuyenga mangana kata tunu mangana tubire kebe kebe ga burundini kebe ga nakasini kebe ga lagusana an gama kenyatu golle ke allah wayi dumina nogondi wuccilate di ananga ngana kebe golli sogoba ngande lenga ñimmena bonondi ananta seeda seda, mangana kebe golli ke ya minti minti be yarini anna bonondi ma golli mi hoyi ho da allah subhanahu wa taala ntahani hani n'o kisai. kenda sabutuanu rahimahullah iti seribe gama ho burentu ho siren nogondi anga ma fo burentu fo siron nogondi anga kebe murnu iti alla gamande masu an cikki fo bure ke da hara gana yi amma kano manna fo bure mani kana sabunu ana mani ka toro dabarni kem pakata anna ka sudu tangana na da anna ka sudu kisina ti Allah de mandinga kanga ma kenya tu tang angol le ko gara ko mo gomballa wa dallana no gondi kem palli kanta na hakita na halela la gano kisai kyanda sabu ana ina allah subhanahu wa ta'ala أغني كلمة التوحيد كلمة الإسلام la ilaha illallah allah subhanahu wa taala billago no nanogondi nan toni ke bani abata batiyen noni ke bana dangani subhanahu wa taala aro gungo a nan koyen nanti kellantae sahana mogana ke bana dangani hina ho ga kembono kempina ko ati la ilaha onan dankanaku nanti bati ken daga nak ho ndambinne daganaga ñike allahy arogo ngwahina huɓe go bacce kebbonondirara kempina kono dagana ken pallati illa llahu maganta ke allah bani haqqeña subhanahu wa taala abilla go ñamarni nga. ma billa go ñamarni non non toni ke allah subhanahu wa taala na bananagondi aro ñamari ya hina no bugu kumpadi na twaxunkinoyi a ñana kam mo xay ati kenyana mogo kenya kenyani nanti batenta dagana fofon dammine Allah. An gama kenya raga na sabatindan di dankanaxun nanti allah subhanahu wa taala banannaxunde allanta ken kitana kilasili qur'ana ñanka ke a kanma annabi ñimmu ixi ka kanma allah fare sallallahu alaihi wasallama alla gara lagati abillagati gani ka salli ka sumu ka jakka la akhirihi ara ya magan kutu kebe har hadamaren min alhalan cagunte kan man batin taragin. Kenya ni bugu hilla ka pen di. ɓoyni alhala de hadamaren min dumante da nogondi ka min minte ngana ikindi su a batin tarageni ara na koyya ni karahundi kunga haqqe di haqqe kebe anay ken palle gana allah batu ken kamma allah subhanahu wa ta'ala gi batiyulla gana ken pakati batelli anka idan ken lasili ñayi nanti dina ŋuru ke a kamma awa gelli ken nogondi kadi gelli sahaba nu gollu nogondi ari digan kannundi ari fi sahihi lbukhari hudhaifata bni lyamani radiyallahu anhu أذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير أتى فارين شهاب شهبانو صلى الله عليه وسلم كسر مريقي كما أتيني الله فارن صلى الله عليه وسلم إن قاترين دين خير نيارا نونو خير قلو أو خير كلو على نونو نترين دين كنيا أتي وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فيه إيكي قوني إني أقرقرني tirindei kengani ina tirindini bonu ñayi kuro keda ngani maga sigi bone ke nogondi ga kisini baka bone ke mogombe tuwanunte rahimahumullah iti hudayfaro ke golle kundu aga dume kebe kamma iti ke golle he nanta yimma durantuwaxuna agara kitati yimma ilawa kalla ka allah fare sallallahu alaihi wasallam karangundunya nyurnu ke kamma kanda twaxun kinai nanti hinu dugoyina hinuntu nuga hinun mburondini ila kat kisiniya wa illa itangana alla farindi sahaba numbri mpai agara kabandi suñangi yasuru ka kini ya noku hakkile nanti janka gulli lante sirono harangan na siro mogo mogo kote inga kal ga lato mogo mogo durukote kigaraga nan ñambe mogo mogo nan ciro gollel lantay siruno abadan manganatu biga ga Wali zalika daraja Filisani lisani ahli lilmi tuwanun diga mun nogon diga konno inati taallami sharra la shar. lakin litawaqihi fa inna man la yalamu sharra min alkhairi yaqau fih inati bonen laga an na yaxe natu ayati nanti bone killingoyi ñandallaadi la awa kalla ken mallaadi malla hirono bone kedi ken kamillaadi kanga kisinayi e mogonɓe ken ñanda saabunga yaxe murno boyini serebe gama bone ncu anga ma yaxe muru nantange muriya su ame wadi allo na nogondi haraga ganan kaman cagohe yala no kisi bonenga wa qila aidan الأقأر في لسان الحكماء إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي إذ هر مرم من قاكسي مورني كم مغو كم مغو ناقا تنغي مورني أغا كسيني هونغا كيبي أغا انتبغان قوران كسي كيبي أنا لاي كسيني هونغا من ناتوا هنا أنا كتو كسي داي kanga ma hon tuwangan kawana nkisi kebe harangana la kisi Allah ta kisi ni kendo yala lagano tangano kisi كندنغني لأهمية هذا الأمر توان رحمهم الله تعالى دي كهين نغندي في المكفرات ونواقض الإسلام وفي وفي أحكام الردة وفي نواقص الإسلام وفي نواقضها وقواضحها توان كندنغني دي كهلاق نغندي هو هذا غهر مرمي نانا كاهرا غنياي maga silama hun gana ga yebe yebe na ga bakka silama hun di kata kahira hun nga ma kundi menu kenda sagu bisi ke hi nogondi nan cahandi nda nogondi nan bangandi ndi hadamare mun dangani ina kisi kisiyen kitana allah de mandindi subhanahu wa ta'ala kun twano nogondi lenke allah garo gemundi agar maga gemmin yangodangani kitabe kebeyi kitabu ngumi kila kunya nogondi kana gari aga wallahi ndino umman dangani aɗo jongati ku kitabu yo menu ay kitabu ani imaga bo mogo yogodi ugara ko mogo mbiga kitabu qotu fe hada mari min nakatu nahan kitana nogondi ke anara sahanu ganti nawaqid islam. ara tammu ara kenya yirigana ara nogondi a hedinandi ko ken tammu be agararadi kin ba nan naqidin Allah wa kalla ka bayan ayin ummahatin nawaqid wa usulaha hu ga islam ma kun bonon dinde nyai aga har mare islam ma kun na la husa ara kullaga iton to qoru ara kun yaraji illa silunu ara kun yawtuna haji bayan hu ga har mare islam ma kullaga na ga bonon ga na ga sini kenga ka ina foke ladi foke be anai agan gaba fofun dambinde ga hadamaren men silama kumburondin asagene katta kulla an ay anta bakka ku nogondi ngana kula silin tu anga dumi kamma anga bire kun gondi ti hadanpanceya aro alla de mande ni su awan kisini baka. hi kettukuro himmi sukkuɓenu jongintengi allah demanin a gakkisini kenga kun lasil qoruɓenuga har mare min silamakul lagana gabunondini anayi fofun dambinne ga sagene kattiyageli ken golle nogondi fo gani bonondi ndeyayi silamaku ke dinan nogondi aga sageni kattiyayi agadi yirga kitabe ke niya tammuya orobe taxandini kat taxandino naxatiya a taxandindi hana keni annaqidu lqalbi ayani bonondinde be jongintenga nti sondon tefundenga anay kunni bonondindo ayi i jonginten na hadamaren men tehunde ñaga sunno men noxondi a hillandini man annaqidu lqawli ayani jongin tengani hada hadamaren men se honga aga tenna tike nyai asikan ni keñayi an naqidul amali kebe jongin tengani ti hadamaren men ana katan anaxatandinni kandiya aronu sonnume ke qalliña nogoni xa fimise nyani. kenni mani ayani de kebe nga sikkanga ayani shakunga gere gere boyna kinni hoayi sunno min golle ñani ka keta fo sabati ndefe ana finu fillanaha ko anda sabu an gana hayagara kuɓenu ko hadamaren mellantay bakka ko hinu nogondi an golle su an ga silamaxo ke dinan noxondi gelli sirondindin kara ñagani ba mahani bonondindin kara ñagani ba aruno ko a noxondi imma naña foyi a jonginte ganiti sonno nga ma jonginte ma jonginte ganiti koni sehenga ma jonginte ganti ñangollenga suhunun kutte bogara kebe ko kengan nakatandinga aga sonno me ke kallen noxondi kengani geri geri aga ñangen do ñangen balaxun naxa lidhalika ataxannindi keɓagata bari tammu ke noxondi anta bakka ku noxondi ugana gana ahamiyatul usul agara kuɓenuraga ni tammu niriga i tammi agari raadi wo gara komonanta ma xembe kumbane la xa kuani lasilnunga hinu noxondi agay ke golle noxondoga digamun ke fanna be noxondi fi nawaqid kuani lasilnunga fi nawaqid hadamaren men gan xawanatu ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مجلد آه، تمون دو كارغاندي انا ديغا ميو كو ديغا مون نانتي هر مريم من قوران تقسي انا غوند اتي توانا ما تالبي بيغا قرنا اغا توا غومورنو اتي لابد ان يكون مع الانسان اصول كليه ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم رحمه الله رحمة واسعة أتسري بيقنا ديغامون تواغون نغندي ما تواغون مورانا hadiga mun ko lasin ko ni tu mun na habe ga lasil nun tuwendi golle su nogon da kenya koy noy ati wajibi nyan hadamarin min kamma anakata tunu mana lasin nuku tu golle nogondi kini wajibi nya kamma ana illa tunu kadi ho tokkintikor hubucunnuku sage kata lasilike kammogoy isagi katta kam mo godi isagi ne katta kam mo garana kentu anaka tu mun ti tuwa kunga aro telewon taku ad ken palle anatu kadi ku ho misu kundu aro ku ho tokkinto ikite kam ataga ma kende bari su aka man ni garan binne gondi ar tuwan balago fi tokkinto ku nogondi aro jahilaxun do sankoyen do bitan binnaxu lasilun ku gondi ad kinga hubi sarna kinna bonondi nden po nya sarna mari gara takas ke digame noxondi owa ñin nanti sasa angara soro ni wari sasa yegi nene ŋurundini no gondi ya islamil daga yegi kahiraxundini fofo miragani tampindi agamaña kai iri katta diga ñayi i igaben niwa wame nogondi i kori ba kamirin tatu kandi kan lasilinga kandi kan booxe bakka lasili key kandi kana nunga hadamaren men ko magana sabata haqqen nogondi na tuxa ga lasili qore ki nogondi ke ngani silamaxunga kellanta bakka silamaxun nogondi ke moxon mbane xande yogonu xa kita igara simma nanti ku kube gani muhimman ga tan anna baten da bari madama nga islama ku ken gondi angar ho wonda mi da bari ke gonda da fotorno ni kuratu ni mani qani la silinga islama ko kya sabati ni kebe kamma kebe an kaman na so kitan aslama ku bonno kani na kula silin da muntu munna habe yo ga kenyu ga ni keya awakenno goni twanu rahimahumullahu taala idigamu tidigan kancoɓeya a iti inna alhakima إذا تكلم في فن من الفنون أو علم من العلوم فإنه يحتاج إلى أمرين مهمين للغاية ليحقق تعليمه النفع والفائدة والثمرة والأثر الأمر الأول إجمال تتشوق إليه القلوب والأمر الثاني تفصيل تطمئن إليه النفوس حقل قرق منتي إذا سنكنا دقامو فندي man diga mu twaxu de gele twaxu دي إذا an nan dankanaxu nan tan pajunga katafinu filliya fi fili imun lahantugani kuru an karanundinde ke mambangandinde keɓe an gañana ana katunna hallagana ana logo ana fayida timmantenkini soron ana batten po sabatinden togon ñen kamma idi ken po hanani maniya kennie logondinde ñayi logondinde keɓe sondo munga ñagalni kattayi an gana diga mun kumpo logun kumpo uh, eh, logum to kunyani lasilinunga ayani kubenu harmari mungani mugu isondo munga nyakalni katiya fi gabe nyaka pamiya iga soro lagana igi iga iga surun tumandintiya ida ni maniya ayani fi be fi sankinto ke bogani bahi ni bogumedi kebe harmaren mun ka sondo mun ga tenkunu katiya an gana ganari tuwa ku sudi anda ko yinu hilli kirindiya awa hanan ni maniya fi logun tukubenu harmaren mun condo mun ga nyakalli katiya ahilandi ni maniya fi bayintu kubenu fi bangantu kubenu haramaren mun condo mun ga tenkunu katiya kinda koy nanti orantayi allah subhanahu wa ta'ala na banan nakundi ko agala hay mogo keɓe na bate laga na harasinda ken allah gani subhanahu wa ta'ala na allah subhanahu wa ta'ala batu ko annabi ñimmu ngara kono dangane killan ta isa na mona finu lasilinu ñatu awa gelli ku lasilinu ɓe nogan kawani tu ni man ye man kana kem ngolle bonondinin hube ga golle ke borondini ona kentunu ken tunu ona katu wa illa uranta golle da ɓarni na maga faga na yamba allah subhanahu wa taala gala hay mogo mbiyala lagano kisken golle walla ñagara subhanahu wa taala illa lagano agano gollu laga allah to gollun na sinna barkero no gondi allah mande demanden inchallah o darsun sigindini ede makkata taxetanayi wa sall allahuma ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain